safiyar talata ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da bakwai ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad walafan al-imamul muhaddisul faqihul mufassir abu abdullah muhammad ibn Abibakar bakar az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islami athani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn al-qayyim ya kai matuka wajen ainihin tattara dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da manhaji da karantarwa da shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan dukkanin al'amuran rayuwa da addini Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a karatun da muka yi a baya muna ainihin tattauna mas'ala dangane da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da cin abinci a inda muka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsarin sa duk abin da ya sawwaka na abinci shi yake ci baya cewa a kawo abin da babu ko kuma wanda aka kawo masa ya ce ba zai ci ba sannan baya aibata wani abinci idan ya burge shi ya ci in bai burge shi ba ya tashi da dai bai taba zagin abinci ba ibn qayyim ya kwararo mana sunayen abinci iri daban-daban waɗanda suke na talakawa da na ainihin matsakaita da na masu wadata dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taɓa ainihin mu'amalanta waɗannan abinci tun daga 'ya'yan itace da nama na dabbobi da abubuwa na ainihin noma da makamantansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa ne akan fitra baya kyamatar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya halasta sannan yayi mana bayani dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci a kishin gide a inda muka ji kishin gida, da kuma illar da ke cikin cin abinci dan a gide za mu tashi a inda malai yake cewa wa kana yusammi Allah ta'ala ala awwali ta'ami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a farkon abincinsa yakan ce bismillahi kafin ya fara cin abinci wa yahmaduhu fi akhirih sannan yake godewa Allah a ƙarshen abincin fa yaqulu sai ya ce indan qiba'ihi bayan ya gama cin abincin tas sai ya ce alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi gaira مك wala مكفي غير مكفي wala mustaghnan anhu rabbuna wannan na daga cikin addu'a da yake Allahu alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa mai daɗi mai albarka ba tare da nuna an wadatu daga Allah ko kuma an yi bankwana da ainihin arzikin Allah ko kuma an isa ayi wani abu ba da shirin Allah ba ghaira makfiyin ba tare da cewa na ina da kifaya wannan ya ishe ni ba ba zan sake nema a wurin Allah ba wala muwadda'in ba kuma na yi bankwana ba zan sake nema a wurin Allah ba wala mustadran ba kuma na wadata da abin da ke hannun Allah ba rabbuna ya Allah ubangijinmu warba ma qala wani lokaci kuma yakan ce alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'amu من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وخسى وكسى من العري وهبى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من من خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين wannan ma tana daga cikin addu'o'in da yake yakan ce alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa kullu bala'in hasanin ablana alhamdulillahi alladhi at'ama min at-ta'ami wa saqa min ash-sharabi wa kasa min al-'uryi wa hada min ad-dalalati wa bassara min al-'ama wa faddala ala min man khalaqa tafdila alhamdulillahi rabbil alamin wannan ibnu hibban ya rawaito ta cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi yut'imu wanda yake ciyarwa wala yut'amu babu mai ci da shi manna alaina Allah ya yi mana baiwa fahadana ya shiryatar da mu wa at'amana sannan kuma ya ciyar da mu wa saqana ya shayar da mu wa kulla bala'in hasanin ablana sannan duk wata jarabawa kuma mai kyau Allah ya jarabce mu da jarabawa mai kyau alhamdulillahi allazi at'ama min at godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu daga wannan abinci wa saqa min sharabi ya shayar da mu daga wannan abin sha wa kasa al'uri ya tufatar da mu daga kuma ainihin tsiraici wa haba min dalalati ya shiryatar da mu daga barin bata wa bassara min al'ama sannan ya ba mu gani ya tsere mu daga makanta wa faddala ala kathirin mimman khalaqa tafdila kuma ya girmama mu akan da dama daga cikin halittun da ya halatta alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai waccan ta farko da ya ambata bukhari ne ya fitar da ita a cikin mujallad na tara shafi na ɗari biyar da ɗaya da ɗari biyar da biyu a cikin kitabul al'ima sannan al'imamu abu dawuda da Tirmizi da ibnu maja dukkaninsu sun fitar da wannan addu'a da kuma al'imamu ainihin abu abdullahi hakim can da ya ce ƙauluhu gairu makfiyin min alkifayati daga ainihin kifaya wadatuwa wala muwaddi'in ai gaira matrukin talab ma'ana wanda ba zai taɓa barin roƙon Allah da neman bukatu a wurin Allah ba wa qawluhu cewa da rabbuna bin nasbi ala nida'i a ce ya rabbana an mashi nasba kenan aw bir raf'i ko kuma aka karanta rabbuna ala annahu khabaru mubtada'in mahzufin zai zama khabari ne na mubtada wanda aka riga aka share ba a kaddara shi ita kuma wannan addu'a ta biyu kamar da muka ambata isnadin ta ainihin ingantacce ne malam al-imamu ibnu hibana ne ya fitar da ita a cikin as-sahih din sa lamba hadisi na 1352 wa rubama qala wani lokaci kuma yakan ce alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwaga godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar kuma ya shayar kuma shi ya tsara wannan abincin yadda aka ji shi da wannan dandanan ko da wannan yanayi Abu Dawud ne fitar da wannan har ila yau a cikin lamba ta 3881 cikin kitabul at'ima da shi da Ibn Hibbana a lamba ta 1351 daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari da isnadi ingantacce na fata mun gane wannan sannan akwai addu'a wannan da ya ƙara kawowa uke akwai shahararriyar addu'a da mutane suka fi saba da ita alhamdulillah allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ita mata inganta Abu Dawud ya fita da ita kar mutun ya jibe jita nan bai ce to ina ta kwana a takeice wanda yake son ganin cika kuma waɗannan addu'o'i da wasu ma ƙara-ƙaran lafuzza sai a nemi littafin ko dai amalul yawmi wal laila na al nasai ko na Ibn Sunni da al-Adhkar ta Imam nawawi da littafin ainihin hisnul muslim sai dai amali yomi wal laila sai mutum ya ainihin ne wanda yake mai tahqiqi wanda zai zama an kharaja hadifan amma littafin hisnul muslim mafi yawan su galibin su daukacin su ingantattu ne ko kuma mutum ya karanta littafin al-kalimut tayyib da ainihin aikin da malam Nasiruddin Albani ya masa Allah ya gafarta mu dukkanin su malamai ne na sunna sun yi addinin Allah aiki Allah ya jikan su da gafara wa kana idza faraga min ta'amihi la'ika asabi'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya gama cin abincinsa yakan tsotse yan wa walam yakul lahum manadilu yamsahuna biha aidihim a zamanin su ba su da ainihin wato tawul ko hankici ko tissue paper wanda suke goge hannayensu walam yakun adatuhum ghusla aidihim kullama akalu kuma ba al'adarsu bane duk sanda suka ci abinci sai sun jika hannunsu da ruwa musamman saboda abincinsu galibi ba masu ɓata hannu ba ne ba masu maiko ne da ruwa irin namu ba ba irin waɗannan ne miya da tuwo da amala da makamantansu wanda mu muke tsoma hannayenmu a ciki ta yadda zai wuya hannun ya iya komawa da tsafta ba tare da an taɓa mai ruwa ba ga dabino ne wani lokaci busasshen gurasa nama da makamantansu soyayye ko anan ne ka ci irin waɗannan ba dole sai ka wanke hannunka ba in ka dan goge ka tsotse hannunka zai koma da tsaftar shi a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsotse hannunsa kuma ba su da al'ada ta ainihin wato a aje abun kyalle ko wani tsimma ko wata ƴar takarda ta ƴan gayu ana goggoge hannu da ita wannan daga baya ne aka samu irin wannan ainihin al'adu wa kana aktharu shurbihi qa'idan mafi yawan shan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama a zaune yake sha bal yace kai ba ma haka ba zajara an shirbi qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tsawa yayi ainihin wato hani game da shan ruwa a tsaye wa shariba marratan qa'iman wata rana kuma sai a ganshi ya sha ruwa a tsaye faqila sai aka ce hadha naskhul linahyi wannan shan da yayi a tsaye to ya kore yayi naskhu ga sha da yake yi da a zaune waƙila wasu kuma suka ce bal fi'iluhu li bayani jawadil amraini Ya yi aikin ne fa'alahu ya aikata haka ne li bayani jawazil don dan ya nuna halastin yin duka iri biyun wallazi zaharu fihi malam ibn lukai yake cewa amma abin da yake bayyana game da wannan wallahu a'lam Allah dai fi sanin daidai annaha waqi'atu ainin cewa wannan abin da ya faru wata waqi'atu ainin ce waqi'atu ainin abinda malaman usuli suke nufi da ita shine wata qadiyya ta faru kwaya ɗaya wacce za ta fanɗare ma asalin ka'idojin da aka sani na irin wannan matsala to ba ta zama hujja da za a yi ainihin wato canza hukuncin da aka sani game da ita a ainin kenan alal misali dangane da ainihin sallar juma'a da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutane sun tashi sun je sun yi wannan ciniki sai malamai suka ce tunda dai mutane goma sha biyu aka samu a wannan sallar juma'a to ya nuna sai suka ce ya nuna kenan sallar juma'a sai an kai mutum goma sha biyu sai malamai mu hakikai suka ce a'a wannan waƙi a to ainihin ne abin ya zo ne kawai haka ittifakan ba wai an ƙi yin sallar ne sai da suka kai su sha biyu ba ina fata mun fahimci wannan haka kamar dangane da tafiya da manzon Allah ya yi kwana goma sha takwas yana yin kasaru sai wasu suka ce to ya nuna cewa da zaran an yi kwana sha takwas sai a daina kasaru sai ya ce to ma adarakum inda ya wuce ba zai ci gaba da yi ba da haka irin waɗannan waƙa'i ainiya ba sa zama hujja ibn qayyim yake cewa wannan sharruwa da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi a tsaye waqi'atu ainin ce shariba fiha qa'iman li udhrin ya sharuwa ne a tsaye a wannan lokaci saboda wani uzuri wata bukata wasiyaqul qissati yadullu alaihi yanayin kwararo labarin abin da ya faru zai tabbatar maka da haka fa innahu dan yadda abun yake A ta zamzama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rijiyar zamzam ne wahum yastaquna minha ana ta ɗiban ruwa ana sha daga rijiya fa akhadha dalwa sai an shi ainihin guga din wa shariba qa'iman sai ya sha a tsaye daga jikin guga sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil akhirati wal ula wasahihu fi hadhihi al mas'ala yace dan haka abin da yake ingantacce dangane da wannan mas'ala annahyu an shurbi qa'iman asali hani game da shan ruwa a tsaye wa jawazuhu li uzrin da kuma nuna halastin haka idan akwai uzuri yamna'u min alqu'udi wanda zai hana mutum zama shine a cikin matsatsi ne a cikin taro ne ko kuma akan wani abun hawa ne kake ko kuma abin da zaka sha ruwan da gare shi yana rataye ne a wani waje da baka iya sako shi da shi ba ko makamancin haka ko famfo ne wanda yake mai tsayi ba zai yiwu ba uzuri dai wanda ke karɓaɓɓe a mizanin urfi na ainihin shari'a da abin da yake sananne bil ma'ruf amma hakanan kawai babu sididi babu sadada to ba daidai bane shan ruwa a tsaye kuma ya tabbata ma a bincike na zamani hakan yana da illa ga lafiya ta ainihin dan adam wa bi hadha tajma'u ahadithul bab idan aka yaka sai ga hadisan babun gaba ɗaya sun haɗu wuri ɗaya wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wa kana idza shariba na wala man ala yaminihi wa in kana man ala yasarihi akbar minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sha ruwa sai ya mika wa wanda yake in ya sha ruwa ko wani abin sha idan zai kewaya ne wannan abin sha ga mutane to yakan koma yakan bai wani dama ne ko da ko wanda yake hagu ya fi falala fiye da wanda yake dama to san da yace wallahu a'lam Ah, za mu karanta jama'a mu ji tukun na farko yanzu ga ta'alika ɗin da ya kawo na ibn hajirin a cikin fathul bari game da mas'ala ta sha ko ci a tsaye sannan zai ma 'yan uwa ishara ha ila zuwa ga littafin al-minhaj sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi a je a sake karanta wannan hadisai a cikin kitabul ainihin wato ah, at'ima din ko ashriba kitabul ashriba Imam An-Nawawi a cikin wannan sharhi yayi maganganu waɗanda suke akwai kawarkaran fawaid game da yadda malamai suka ƙara wa juna fahimta akan waɗannan masail sannan kamar yadda muka ce za kuma mu je daga cikin Riyadus salihina ka ji hadisan babu waɗanda yake cewa za a iya hada su din za a yi hada ta haka saboda wasu sun zo da halarci wasu sun zo da ainihin hani wasu sun zo da aiki annabi sallallahu alaihi wasallam kaza wasu sun zo da kaza sai mu ji kuma da karshe mai magana mai wannan ta'aliki na bulugul mara'a salihi salihin sharhin da malam salim ibnu aidin al-hilali yayi bahdatun nazirina a takeice gashi malam shu'aib al-arnaud yace qala fil qala al-hafiz fil fatih ibnu hazarin ya faɗa cikin matul bari a cikin mujallar na goma shafi na saba'in da uku zuwa da hudu ya ce wasa lakal ulama fi zalika masalik malamai sun shiga tafarki daban-daban wajen haɗa waɗannan hadisai a hadu ha ɗaya daga cikin tafarkin a tarjihu suka karkata zuwa ga ɓangare ɗaya wa anna hadisar jawazi asbatu min na nahyi suka ce hadisan da suke nuna halasci sun fi tabbas fiye da wanda suke cewa an hana asani ra'ayi na biyu da'awa naskhi ahadisin nahyi wanda suka ce hadisan hanin an shafe su as-salis ra'ayi na uku al-jam'u al khabaraini bi darbin min at-ta'wil hada tsakankanin hadisan guda biyu ta, wani nau'i na tawili thumma qala sannan sai ibn hajarin yace wasalaka akharuna fil jam'i bi hamli ahadisin nahyi ala karatit tanzih wasu kuma sun bi wani tafarki wajen hada waɗannan hadisai da nuna cewa hadisan haramci din to a ɗauke su a matsayin hadisai ne wanda suke nuna karhanci na ainihin tanze na tsarkake musulmi daga ainihin fadawa irin wannan kuskure ba ba haramci bane kamar imamun Nawawi din kenan da shi da Imam khattabi wa ahadithul jawabi ala bayani kuma suka ce hadisan halasci su ne suke nuna cewa wancan haramcin ba haramci ne bahat ba haramci ne na tanzih wa hiya tariqatu al-khattabi wa ibn battal wa akharina yace wannan ita ce hanyar da al-imamu abu sulaiman al-khattabi ya dauka da ibn battal al-andalusi mai sharhin bukhari da kuma wasu malamai wa hadha ahsanul masaliki wa aslamiha yace wannan kuma shine mafi kyan tafarki kuma wanda yafi ainihin zama da salama wa ab'adha min al-i'tirad kuma wanda yafi nisanta daga duk wani wato abu da za a kawo a kara mishi na watan ainihin kawo mai i'tirad wa qad ashara al-asram ila zalika akhiran fa qala malam al-asram yayi nuni zuwa ga haka da karshe sai ya ce in thabatat al-karaha humilat ala al-irshad wa at-ta'dib la ala at-tahrim wannan ainihin wato kyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dangane da shan ruwa a tsaye in ya tabbata to a dauke shi a matsayin shiryatawa da ladabtawa ba wai haramun bane وبذلك جزم الطبري وأيده tabari kuma ya ainihin tabbatar da wannan kuma ya karfafi maganar da cewa bai annahu law kana ja'izan sun maharramahu aw kana haraman sun majawazahu la bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika bayanan wadihan cewa inda da can haramun ne sai ya halasta ko kuma da can halas ne sai ya haramta da ya faɗi illar da ta sa ya canza hukuncin kamar da yake faɗa idan ya nassahi hukunce hukunce ka ɗauki kwatance dangane da magana akan ziyarar kabari da na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ziyarta sai kawo illa saboda za ta dinga tana muku lahira za ta dinga ainihin taimakon ku wajen tana lahira da kuma ku yi ma yan uwanku adda da yace da a ce dama can haramun ne sai ya halasta da zai faɗi illa ko kuma can halas ne sai haramta da ya faɗi illa da aka yace duka hadisan suna nan suna aiki wadannan suna nuna asali bai dace ba ba shine daidai ba saboda waɗannan illoli amma idan mutum ya samu kanshi a cikin kunci zai iya aikatawa saboda mene saboda wancan haramcin ba haramci ne wanda yake haramci kai tsaye gaba ɗaya irin haramcin ƙarya ko zina ko shan giya ba ina ba ta mun fahimci wannan sai ce falamma jama'a akbaru bidhalika jama'ana bainaha bihadha yayin da hadisan suka karo da waɗannan sai zama mun haɗa su da wannan ainihin yanayi da kun ji magana ibnu hajarin daga littafin fathul bari sai mu koma cikin bulugul ah, riyadus salihina wannan da ke hannuna kwafin bugun daru bunul jauzi ne wanda aka buga shi a shekara ta ainihin wato hijira na da da biyar kwatankwacin kamar shekara goma kenan nan kusa wannan shine bugu na takwas na wannan madaba ya ɗauke da sharhi ne na bahjatun nazirina sharhin malam salim ibn idin al-hilali sharhi ne wanda yake takaitacce takaitacce amma mai matukar inganci da ainihin wato tara fawaid game da wannan ainihin littafi littafin riyadus salihina a cikin kitabu adabi ta'ami gashi inda malam yace babu bayani jawazi shurbi qa'iman wa bayani anna al-akmala wal afdala ash-shurbi qa'idan babin da ke bayani akan halascin shan ruwa a tsaye da kuma bayani akan cewa abin da yafi falala abin da yafi kyau shine a sha a zaune sai ce fi hadisu kabsha asabi ko wa ibn abbas radiyallahu anhu ma kala saqaitu nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min zamzama fashariba wa huwa qa'im muttafaqun alaihi ibn abbas ya ce na zubawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ruwan zamzam sai ya sha alhalin yana tsaye bukhari ya fitar da wannan shi da muslim bukhari ya fitar da shi a cikin mujallar na goma shafi na ainihin wato 81 muslim a cikin lamba ta 2227 sai ce wa anin nazzal ibnu sabra radiyallahu anhu a ta ali radiyallahu anhu babar rahbati fashariba qa'iman sayyidina ali ya zo wani waje da ake ma babur rahba wato wani wata kofa ce mai faɗi da aka ce a ƙasar kufa sai sha ruwa a tsaye da gangan wa qala sai ce in ni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala kama ra'aitu muni fa'altu yadda ku gana yi dinnan na ga manzon Allah yana yi ne malai masu sharhi suka ce saboda a lokacin an wayi gari mutane suna matukar kyamar shan ruwa ne a tsaye suna ganin wani mugun alkaba'i ne to shine a matsayin shi na malami jagora sai yana musu ba fa haka bane yadda suke tsammani sai ya sha a tsaye kuma ya musu wa'azi cewa na ga fa annabi na yi ne a cikin cikakke wata riwaya ma yake cewa kuma na ji wasu mutane suna kyamatar abin bai ambaci suna ba kamar da ya ishara haka cikin nuni cikin nishadi wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala kunna na'kulu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa nahnu namshi mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna tafiya muna cin abinci ji an yi tambaya game da hukuncin cin tafiya cin abinci alhalin mutum na tsaye ko to da tsayuwa da tafiya duka ai ba kwanciya bane duka movement ne kawai da kuma wato stand still amma dai a tsaye mutum yake da aka cin abinci a tsaye da sha a tsaye duka hukuncinsa ɗaya ne mun zo mun haƙaƙe magana hukuncin da ya tabbata a ilmanci shine duka ɗaya ne ina fata mun gane wannan ana tafiya ana cin abinci wa nashrabu wa nahnu qiyam muna tafiya muna shan abin sha rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ce hadisi ne hasanun sahihun insha Allah sai shi cewa wa an amr ibn an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yashrabu qa'iman wa qa'ida ce ga manzon Allah yana shan ruwa a tsaye kuma na ganshi yana sha a zaune wannan ma rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun وعن أنس رضي radiyallahu anhu. an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman yace manzon Allah ya hana mutun ya sha ruwa a tsaye qala qatadatu qatada yace fa qulna li anas sai muka ce da anas fal aklu to cin abinci fa qala sai anas yace zalika ashar wannan yafi tsananin sharri aw akhbas ko yafi muni rawahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin babin da ya musamman akan babi eh, wannan kitabul ashri ba akan haramcin ainihin hana shan abinci da ci a tsaye wannan hadisi yana cikin lamba ta 2024 a cikin sayyid muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي yace kada wani a cikinku ya sake ya sha ruwa a tsaye wanda ko di ya sha ruwa tsaye to ya amai ya sa hannu ya kwararo ya ɗebo ya ainihin ƙaƙaro amai ya amayar da ruwa daga waɗannan hadisan guda biyu na ƙarshe ɗinnan su ne hadisan na haihu kuma kamar da kake gani su umarni ne na lafazi wanda a ƙa'ida kuma sun fi waɗancan ayyukan ƙarfi da haka jama'a bari mu ji a gurguje ta alikat ɗin da wannan malami ya yi malam salim ibn aidin al-hilali ya ce wa bil jumla yace fiqhul ahadith hadhihi al ahadith ashkala ma'anaha ala ba'd ulama hatta qala fiha aqwalan batila waɗannan hadisai ma'anarsu ta rikice wasu malamai har waɗannan malamai suka faɗi maganganun da suke na barna wata jasara ba'aduhum wasu ma suka wuce makaɗi da rawa fa ba'afa ba'daha sai suka raunata wasu daga cikin hadisan walaysa fil ahadisi ishkalun wala da'ifa Ya ce a cikin waɗannan hadisai babu wata matsala kuma babu wata riwaya ifiya a cikinsu su wa qad salaka ahlul ilmi haƙa tara'iqa an samu malamai sun shiga wasu tafarki daban-daban wajen inganta wajen bayani akan matsayin waɗannan hadisai min ha daga ciki akwai attarjihu akwai wanda suka rajja bangare guda ɗaya wa anna ahadithal jawabi asbatu min ahadisin nahi wannan irin magana da malam ibnu hajarin ya kawo mana ko na biyu da'awan nasakh za'ama ba'dhum anna ahadisan nahyi mansukhatun bi ahadisil jawabi wasu kuma suka ce suna ganin hadisan hani dinnan an soke su da hadisan halasci bi qarinati amalil khulafa'ir rashidina wa mu'zami sahabati wat tabi'ina bil jawaz saboda an samu sahabbai tun daga halifofi da sauran sahabbai da tabi'ai ya zo a aikata cewa suna yin aiki da halascin sharwa tsaye din wa akasa ibn hazm al wane mutum shi ko ibn azumin sai ya juya abin gaba daya qala sai ya ce a jawazi mansukha hadisan halasi sune aka soki wa hadisun na bi hadisun nahi da hadisan hani mutamassikan bi anal jawaza ala wafqil asli wa hadisun nahi muqarrara da hukumin shar'i yace hadisan da suke nuna halasci sun zo ne akan asali dama mu'amala ce ya dauki ta kaida ta usuli ne cewa idan aka zo sai a duba waɗannan hadisai ne wajen tarjihi a duba waɗannan hadisai ne suka zo da ƙarin ilimi abinda da babu shi to a cikin mu'amala dama asali shine jawaz da haka hadisan haramci suka kawo sabon abu sai a ce a karkata zuwa gare shi shi kuma haka ya dauka ya aibin nan fa manidda da al jawaza ba'da nahi fa alaihi al bayan yace duk wanda yace an halasta bayan wannan bayan hanan nan to sai kawo hujja at ta'wilu na uku kuma wasu yi tawili za'ama fariqun annal murada bil qiyam huna al-mashi wasu suka ce abinda ake nufi da tsaye anan shine tafiya ba tsayuwa haka kyan mutum yana tsaye kaman aluwa a an yana cikin taka kafar shi yana tafiya to shi ake nufi da hali. wa za'ama akharuna annan an mahmulun ala man lam yusammi inda shurbihi wasu kuma suka ce an wannan hanin kawai ya shafi wanda bai bismillah bane amma inda ya bismillah ko a tsaye yake ko a yake babu lafi kaga wannan tawili ne na hudu aljam'u hada hadisan wuri guda wasalaka fariƙun tariqal jam'i wasu kuma suka shiga hanyar hada hadisan fahamala ahadisan nahyi ala karahati tanzihi wa hadisar jawabi ala bayani sai suka ɗauki ainihin hadisan da suka zo suka ainihin hana a matsayin karhanci wanda suka halasta kuma a matsayin nuna halasci ɗin ƙultu ni malam salim ibnu aidan al-hilali sai ce wa tariqul jam'i aula wa ahsan hanyar hada hadisan ita tafi dacewa ita tafi ta kyau lakin yumkinul jam'u baina hadhihi al-ahadith bi tariqatin musla amma za a iya hada waɗannan hadisai da ta hanyar da tafi wannan tsarki wahiya a ce anna ahadisan nahi ala zahiriha hadisan da suka zo suna hani dinnan suna nan akan zahirin hani tufidu tahrima suna nuna haramun ne shan ruwa ko cin abinci a tsaye wa bi khassa idza nazarna ila alqara'in yace musamman in muka duba wasu qara'in lawajadna annahu la mahisa anil qawli tahrim zamu ga cewa babu yadda za'i mu karkace daga cewa haramun ne me qara'in din annahyu an shurbi fi halatil qiyam an hana sha alhalin mutun yana tsayi bayanu anna shaytana yashrabu ma alqa'im bayani akan cewa karina ta biyu cewa wanda yake sha a tsaye yana sha da shaydan ne na uku zajaru man shariba qa'iman hanin da aka yi ma wanda ya sha a tsaye na hudu amru man shariba qa'iman bil istiqa cewa da aka yi wanda ya sha a tsaye ya ainihin kakaro amai waɗannan qarai din na nuna lalle da gaske ne wannan hanin ba na wasa bane wa amma hadisul jawaz su ko wanda suke nuna halasci fa kulluha min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ayyukan manzan Allah ne wal qawlu muqaddamun ala al fi'l shi ko aiki ana gabatar da magana akan shi dan mutum ya faɗi magana sai kuma yayi wani aiki to sai mu ɗauka hukuncin aikin shi nan mu nemi mishi tawili amma magana ba ta ɗaukan tawili idan mutum yanzu ya fita daga nan sai ya ce na tafi sabon gari muna sa ran mu ga ya bi hanyar da ta kai shi sabon gari sai mu ga ya bi hanyar da ta kai shi cikin garin Zaria kar mu ce to ai an samu sabani tsakanin magana shi da aikin shi a'a magana shi tana nan a matsayin magana shi sai mu nemi tawilin da zamu ba aikin shi cewa watakila akwai wani abokin shi ya tafi sabon gari tare zai dauko shi a Zariya. wataƙila yayi mantuwa ne wataƙila kaza ne wato shi aiki na iya daukan tawili kala kala amma magana ba ta ɗauka kamar matsala ne dangane da hani game da fitsari wajen kallon alƙibla ko baiwa alƙibla baya yana nan a matsayin haninsa to da aka samu wata rana manzo Allah ya yayi an ganshi yana kallon yana ba alƙibla baya sai a nemi tawilin za a ba wannan to haka wannan shi ba ina ba dan fahimci wannan jama'a saboda aiki yana iya daukan fassarori daban-daban daban amma magana irin wannan nasi ta fa daukan zahirin ta mafi yawan lokuta da haka alqaulu inji malaman usul fiqh muqaddamun ala al-fi'li inda ta'arud ana gabatar da magana akan aiki in saka saba wa juna kaga wannan kaida ta goyi bayan haramci sannan ka'idar da al-imamu ibnu hazmin ya kawo ita ma za ta goyi bayan haramci ita ce cewa akan duba wato menene asali sai a ɗauki abin da yake ya kawo sabon ilimi to game da shan ruwa mu'amala ce asali kuma a mu'amala halasci to hadisan da suke cewa ya halasta ba su zo da wani ƙarin sabon abu ba amma wanda suka ce ya haramta sun zo da ƙarin abu sabo akan wancan nan matar jihi ina fata mun gane wannan sai ce ah, لأن الفئل مذنة الخصوصية دان كاغا فئل زي iya daukan za ya kawo zaton ko yake banta da annabi ne walakin haml aljawab alal al'udhri ka baiqil makani aw kauni alqurba mu'allaqa yace kuma zai iya yiwa ila yau a ɗauki cewa wannan halastin yana da kyau mu gane cewa za a ɗauki halastin ne a matsayin sai inda uzuri ma'ana ya haramta gaba ɗaya. amma in ya samu mutum ya samu kanshi a cikin uzuri ya halasta kamar yadda jini ya haramta a ci haka mushe ya haramta a ci ko da nassan alkur'ani amma kuma ƙur'ani da kanshi nassanta idan da uzuri ya halasta faman tura ghaira bagin wala adi fala isma alaihi to haka shi ma wannan shan ruwa a tsaye cin abinci a tsaye ba daidai bane ya haramta amma idan mutum ya samu kanshi a cikin wani uzuri karɓaɓɓe a urfi na shari'a ba tawili ko san rai ba ya alamu kha'inatal a'yuni kuma ta tukhfi su ba haka nan kawai mutum saboda wato ganganci ba to babu laifi ana sai misali ya yace kaman zikil makan kamar ana cikin hargowa ne ana cikin kunci an taru mutane ne da yawa a gun wani taro wanda ba za ka samu halin da za ka zauna ko ka tsuguna ba abu laifi an miƙo maka wata sai ka fasa shi ka sha a tsaye ko an miƙo maka wani abinci sai ka fara ci a ainihin wato a tsaye babu laifi wannan amma haka nan kawai ga wuraren zama ga furja ga wadatar wuri mutane su ci abinci a tsaye ba daidai bane wannan ina fata mun gane wannan jama'a sannan sai ya ce au kaunil qirba mu'allaqa ko ya zama gugashen ruwan arace take misali guga ce za zaka sha ruwa daga jikinta ko famfo ne Za ka tara bakinka ka sha ka tara hannunka ka sha ko wani ne zai zubo maka ka sha daga ainihin wani wuri da yake da tudu ko makamancin haka ya zama dai akwai uzuri da zai hana ka kai abin nan ko kuma mutum dama yana cikin halin tafiya ne yana kan abun hawa ne ko yana tafiya ne a kafa sai aka miƙo mishi wani abu da zai ci ko zai sha kuma yana ganin yana da uzuri wanda ba zai iya tsayawa sai ya gama ci ya ci gaba tafiye shi ba sai ci gaba tafiya shi yana ci ko yana sha amma aslan ba daidai ba ne kuma ko a nan kasashen mu baya daga cikin al'adun mutane masu ainihin kawaici da kunya da sanin ya kamata ma'ana yanzu abin kunya ne a zanka babban mutum da mutuncin ka'idan mutane ko ka tafiya kana garzarraki ina jin zai wuya kai ma kai haka tun farko kuma an ganka za a fara tunanin wani ko lafiya ka rike kawai dogon sandar rake haka wajen kafa wajen inci takwas ko goma na ɗari da hamsin kana ta garzashi kana ta bara kana taunawa kana yarwa ko kana tafiya kana kana cin gyada ko biredi da kofin ti a hannunka kana kana tafiya kana ci kana sha kaga wannan ba zai abin nan ba to musamman kuma ga mata yafin yafi ainihin tsanani ga mata dan mace mata kirki bai kamata a ganki da hijab kina tafiya kina cece ba ko da cingam kuwa sai ga kamar akuya tana tafiya tana cin yalo wai tana da ciki tana jin abin eh, mai sunan shi tana jin nauziya irin wannan dan amai da mata suke ji da safe saboda ciki ko sauransu morning sickness ta dinga tafiya tana ballan yalo ko gautan bello tana ci ko tana rike da mangoro tana sha wannan akuya kenan da hijab jama'a ba daidai bane wannan ya kamata mata musulmai su kiyaye wannan ba dabi'a bace ta kwarai Allah shi kyauta a inda zaka gane ba dabi'a kwarai bace zaka ga mutum bai san mutanen da suka san shi da girma su ganshi na haka wal ismu ma haka fi nafsika da za ratsa yanzu ango da kake musu sallar ashan kawai sai a ganka ranar sallah kawai kana rike da da abin nan da zobo hannu daya daya hannu kuma kana rike da kafar kaza ko ka tagwaguya kana kana abin nan sai a ci akar maka Allahu lafiya sai ka kai lungu a guje da kai ma ka san ba halin kirki bane to asali da man shari'a ta yadda ba jama'a da haka mu kiyaye duk inda ka abin nan yi maza ka tuna kuma yara sai a koya musu a koya yanzu yaran nan galibi sun fi mu wannan dabi'a mai kyau ba in ka sha ma a tsaye sai yaro ya tuna maka ma sai duka ji kunya ce la baba na shan ruwa a tsaye saboda duk malamai islamiyya sai riga sun saita mana su Allah saka malamai islamiyya da alheri zaka ga ba sa suna suna da matukar kyama waɗannan abubuwan fiye da manya waɗanda dama su gyara ne samun sa'a Allah shi kyauta na'am akan mashin shi ma tafiya ne akan mashin mutum yana tafiya yana ci abinci ba daidai bane na farko zai sa ka lose za ka lose concentration haka wanda yake tuki amma wanda yake zaman banza to wannan a zaune yake eh wanda yake zaune a zaune yake amma shi ma bana jin ya daga ladabi gaskiya shine inda uzuri dan waɗannan yanci yace dan biskida ka dabino go dan cake haka dan wata alewa inda uzuri babu laifi shine ma'anan cewa haramcin yana da uzuri misali yanzu yanda ake azumin nan kana kan mashin kuma an rana ta faɗi kuma kana sauri ka ga inda za yi sallah kaga za yi ba kanka fatawa cewa bari kawai ka ciro dabinan ka ka tauna ba sai ka tsaya ba amma haka nan kawai ka zama kana da gangan kai sai dai a tafiya za ka ci abinci ba daidai ba ne mun gane wannan jama'a ko to za ga wani kuma haka plate ba zai rike haka yana tsaye yana ci ana fira sai samu wuri ya zauna boye shi sai ce yana da uzuri ko yana sauri ba daidai ba ne jama'a sai ka samu wuri ka zauna kuma har da masu raba abinci a wurin shan ruwa a dinga kulawa ana nuna mutane wannan ɗabi'ar jama'a kowa ya samu riyar zauna kowa ya samu riyar zauna za a kawo mishi inda yake amma a tare din nan akan tukunya ko ko daran kunun yana taimakawa wajen kowa da an miƙo mai kawai daga nan zai fara afawa amma idan kowa ya samu riyar zauna sai a miƙo kowa inda yake ko a wurin walima ko a wuraren tarurruka da sauransu ko ina ne dai mutane su koyi cin abinci a zaune Allah ubangiji ya taimake mu shine ne inda suna da wannan uzurin mai aikin raba abinci lokaci na ne zai kore mishi bai ci ba ko babu laifi yana iya ya samu ɗan abin da zai miƙar da gadon bayan shi a wajen eh wallahu a'lam faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nikahi wa mu'asharatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahlahu wannan fasli ya gama da magana a cin abinci kulura ya riga ya shigar da mu ne cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan irin yadda kayan amfanin gida suke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suturarsa da yadda yake cin abincinsa yanzu kuma hulɗa da iyalai matan gida sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min hadisi Anas radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallama qala ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadisin Anas dan Malik yace manzon Allah yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu daga cikin abubuwan more duniya dinnan abubuwan duniya abubuwan da Allah ya sa mu kaunarsu shine mata na aure da kuma turare duk sauran abubuwan duniya manzo Allah Allah bai sa mu shi san su ba irin su kuɗi su sarauta su mulki da makamantansu Allah bai sa mai san waɗannan ba da tara ababen hawa sai Allah ya sa mu shi kaunar mata na aure da kuma ainihin wato ƙaunar turare manzo Allah yana bulbula turare a jikinsa aka ce har ya dinga diga kamar ruwa daga jikin kanshi sannan Manzala Allah sai yafi kowa yawan mata a wannan al'umma yafi kowa yawan kula da mata da ji da su wannan yana nuna daraja da daukaka yace waju'ilat qurratu aini fi salati an sanya kuma ainihin wato jin dadin raina a cikin sallah sallah ita ce abinda nake jin dadin yi ita ce hobby din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abinda manzo Allah yake kauna ko da yaushe dinga yi wannan hadisi Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabu Ishratun Nisa babun da ke bayani akan babu hubbin nisa'i babun da ke bayani akan san mata da Imam Muhammad a cikin Musnad Mujallad na uku shafi na 128 da kuma 129 amin 199 da 285 da isnadi kyakkyawa al-Imam al-Hakim shi ma ya fitar da shi ta hanya daban da isnadi wanda yake ingantacce jama'a wannan hadisi ingantacce ne babu kura akan shi mutane suna so su dinga kawo wannan hadisi kura saboda a yanzu kuma wai san mata wani abin aibatawa ne zara an ce wani na son mata to ana ganin aibi ne amma an ce wani na son kuɗi ba a ganin aibi ne abin da zai iya zama aibi game da son mata shine idan ba na halas mutum yake so ba shine yana son su so irin na haramci na ainihin tambele ko di'ara ko karuwanci ko kwarkwasa ko makamancin haka amma dan mutum ya so mace kuma ya aure ta ya zama aure da ita wannan daidai ne jama'a ba kuskure bane sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin hadisin muslim mu zo mu ji manzo Allah yana cewa mafiya alherin daga cikin ku sune wanda suka fi sauran yawan mata da aka san mata na aure daidai ne sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan san turare sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan san sallah ita ma sunna ce ina fata mun gane wannan wa na'am magana eh eh a wajen hobi da ake sa da mutum ya zo yin CV akwai inda ake cewa ya saka hobi me abin da yake so wani sai ce kallon fim wani kwallo wani kareti wani musu wani tafiye-tafiye duk wannan abu ne irin na 'yan duniya da sai ka ce karatun alkurani yawa sai ka ce recitation of the glorious Quran ko ka sa sallar dare to wani kuma sai ce kai riya ko amma dai gara ka sa wanda yake da alaka da addini eh kuka ce zuwa makaranta sauraron wa'azi wannan yafi domin shine irin gashi nan manzo Allah ya ce Allah ya sanya mun da gaske ababan duniya abinda Allah ya sa mun so kaza da kaza abinda kuma nake jin dadin sa dan shine hobby abinda nake jin dadin sa shine sallah lalle yafi dacewa fiye da wanda mutane suke sakawa basketball volleyball football watching films duk waɗannan abubuwa ne na yahudawa wasanni ne na shagaltar da mutane waɗanda latsa ilimin wara'iha ba su da wani alfanu in banda ma shari da ke cikinsu Allah ya tsare mu wa man rawahu hadha labzul hadith wannan shine lafazin hadithin wa man rawahu wanda ya ruwaito shi da cewa hubbiba ilayya min dunyakum salas an sa mun san abu uku daga cikin duniyarku faqad wahima wannan yayi kuskure inji ibnul qayyim walam yaqul sallallahu alaihi wasallama salas mun Allah ce uku ba was-salatu laysat min umurid dunya sallah kuma ba abun duniya bace allati tudafu ilaiha wanda za a danganta ta zuwa ga duniya ba kaman mata da tarare ba su abubuwan duniya ne domin Allah ne ambaci duyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i kaga mata su ne abu na farko daga cikin abin da Allah ma ya ambata wal banin wal qanatir al muqantar min kaza kaza Ba ga sallah ba ta cikin harkokin duniya sallah harkar lahira ce ba a cin moriyanta da daga cikin ayyukan da ba a yin ta dan duniya ana yi ne dan a samu rabonta a na lahira amma su turare da mata ko da za a samu wani abu na lahira game da su to amma dai akwai kuma wani rabo a duniya ibnu hajirin ya yi maganganu sosai akan mas'ala game da yawan matan annabi sallallahu alaihi da kuma fawaid din da ke ciki mutane su koma su karanta a cikin Fathul Bari a cikin Kitabun Nikahi inda ya babu kasaratin nisa a cikin Fathul Bari babun da ke bayani akan yawan mata yace manzo Allah ya aure mata da yawa saboda kaza saboda kaza ya kawo falaloli da fa'idoji sosai kuma akwai mutane da suke batattu wai suna ganin aure da manzo Allah ya tayi da yawa wai wani matsala ne san babu wani matsala a cikin shi jama'a ƙarin falala ne sai dai da yake mutum idan shi batacce ne to komai da idan hagu yake kallon shi komai ainihin wato da mummunan ido yake kallon shi yanzu su turawa da suka takura wa rayuwarsu suka ce namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya a america yanzu har da biza in za a baka ka je america daga cikin sharuɗan da za a cika a biza america sai ka yadda cewa ba za ka je ƙasar america don kai practicing bigamy ko polygamy ba yin aure fiye da ɗaya ba sai ka ce eh na yarda da wannan ko da ko baka yadda a cikin zuciyarka ba sai ka rubuta sannan za baka visa America akwai wata state a America Utah Utah kiristoci ne waɗanda da daga cikin su suna yin aure fiye da ɗaya a nasu kristancin kafin aka yadda aka ba su state sai da suka yi ablution wannan dokar sai da suka janye dokar aure fiye da ɗaya sannan aka ba su state a america to yanzu kuma Amerika wai saboda kafirci da rashin arziki wai an je har kotu ta can sama supreme court ta ce ba zai yiwu a haramta auren namiji da namiji ko mace da mace ba saboda idan an haramta to yanzu wannan ya nuna an hana wasu mutane moriyar 'yancin kansu wanda kuma wannan shine madda mafi muhimmanci a cikin tsarin mulkin america shine 'yanci tsarki ya tabbata ga Allah to suna faɗan haka sai mutane suka fara fitowa suna cewa to su kuma dole yanzu a halasta musu auren mace fiye da ɗaya su ma saboda su ma irin abin da suke so su rayu kenan akan shi su ma yancin su ne yanzu akwai wannan shari'o'i da dama a America suna na a gaban kotu cewa tunda dai aka ce an halasta wa namiji ya auri namiji babu komai to su ma a halasta musu auren mace fiye da ɗaya saboda su kuma tanan su ma suke jin daɗi in wancan jin daɗin shi shine ya auri namiji dan uwan shi to su ma jin daɗin su shine su auri mace fiye da ɗaya dole kuma su ma karkashin wannan yancin zamu ga yadda za a yi ku bar abin da Allah ya halasta kawai a yi a lokacin da suka ce mace ɗaya din miji ɗaya kuma mutumin zai koma ya ta bin matan banza wajen guda talatin ko babu komai babu komai in dai ba rafin bane babu komai kaga wannan fajirci ne da kin bin doka Allah da kuma sabawa fitar da Allah ya halicci mutane akai da ka suka samu kansa a cikin waɗannan bala'o'i to gara su kafirai ne dama sun rizar kansa da magudanci abin bakin ciki shine kasashen musulmai musamman kasashen larabawa waɗanda suka yi tabanni na waɗannan mugayen ka'idoji irin su misra irin su kuwait har a ƙasar saudiya in ban da manyansu da sarakunansu su wanda suka fi ƙarfin doka to ba ƙaramin bala'i ne a ji labarin mutum na da mace biyu ai ba sa yi sai dai abin da suke ce ma zaujar sirriya har ya zama yanzu wanda daga cikin al'adu ne mutum zai je ya bar garinsu ya tafi wani gari a sace sai je ya wani aure a ɓoye ya ɓoye mata a wani waje duk sanda za shi wani taro ko zai wata tafiya ko yau mata shi ƙarya da 'ya'yan shi cewa zai tafiya sai je ya ɓoye da waccan mata a wani waje sai rayuwa aure da ita 'ya'yan da za su haifa kuma haka za a yi ta ɓoye su sai ran da ya mutu sai a zo a zama cikin halin fitina da haulayi wannan mata ta biyu ta zo da 'ya'yanta ta ce su ma magada ne a ce ba a yadda ba a yi ta shari'a suna nan irin wannan kesa ɗin da dama a ƙasashen larabawa me ya hana haka saboda an sa wata baƙar doka ta ce wai bai halarta ba wanda kuma duk aka kama fa jama'a wai ha hukunci yake mishi na rantse da Allah ƙasashen su Yaman Kuwait eh, Misra Tunisia da makamantansu akwai hukunce-hukunce na ɗauri da tara ga duk wanda aka kama musulmi ba a kotun musulunci yi aure fiye da ɗaya Allah ya tsine irin wannan doka jama'a to ita ce ake so a kakaba mana nan a cikin al'adunmu yanzu da zaran mutum an je wani aure wanda yake ba na ɗaya ba ne to ya zama ba labari za a yi ta labarin shi ana gulman shi duk duniya duk inda aka ma kaji wani ya yi aure mai matar shi ta wani sai bata da duka dangin shakan ya yi aure kaji wani ya yi aure inna lillahi inna ilaihi yanzu wani ne da mata hudu yanzu wani ne da mata biyu ina zai kai su yanzu wani ne da mata uku ala kowa ya ji irin wannan labarin jama'a har mutane ma yanzu suna kyama aure sai da kyamar da suke wa zina wannan jama'a ba karamin maguzanci bane ba addinin musulunci bane ya saba tarbiyyar musulmai kuma dole sai mun rabu da shi annabi cewa yi ku aure ku ta haihuwa na alfahari da yawan ku alkiyama kuma mu ai mun ga amfanin yawa a zaben nan da aka yi na kwanan nan ta nake yawan ake aibata mu da shi waɗannan abokan husuman mu a cikin zaben nan ba sun ta aibata mu da cewa muna ta haifan yaba mu sai da mu da su ba amma wannan yawan shi ya shi kai mu inda muke kaddara inda ba mu da yawa a makka na da wani mutum yake gaya min cewa ƴaƴan shi goma sha tara fira ake haka sai ce kai yaro ku ta aure ku ta haihuwa kar ku saki turawa su ce maka da ku haihu na ce baba ko yace kwarai kuwa ya ce na goma sha tara amma na sha nan shi ke riƙe da gidana yanzu ya ce wannan makan da na zo ma shi ya biya mu ya ce gara na tsaya iyaka hudu da na tsaya da arziki na <laughs> haka yace yace da na tsaya iyaka hudu da na tsaya da arziki na ko to mata ne kawai suna fiye take cewa ta ga amfanin haihuwa ta kwanta asibiti sai 'ya'ya san ta zuwa kowa ya zo da sirka ya zo da 'ya'ya jikoki da sauransu zai a ce wai wai ƴaƴa mace ɗaya mace daya ka yafi 'ya'ya hudu saboda zalunci yanzu ko inshora ce da ake ta lafiya sai a ce 'ya'ya hudu ne kana ma'aikaci za a baka inshorar lafiya kai da yayanka sai a ce mace ɗaya za a ba da yaya hudu sauran ba a yi tirafi da su ba kenan kaga ya kamata ƴan majalisar mu su nemi mana haƙƙin mu akan wannan dan mu ba ba arna bane mu ba maguzawa bane mu musulmai ne kuma an sani muna haihuwa da yawa muna aure da yawa dan me za a ce iyaka yaya hudu za a mana inshora Tuma mun gane wannan ko da haka kada wanda ya da wannan tunanin jama'a mugun tunani ne kin haihuwa da kin da kin ainihin aure kuma ko maganar da ake yi cewa wai ai to in ka haife su da yawa ba haifar su ba tarbiyyar su kuma wai annabi zai alfahari da ƴaƴa ne wanda suke ba masu tarbiyya ba in dai suke al'umma shine zai alfahari da su haka kawai yace ai ban mishi su da yawa bai ce zan yi alfahari da salihan ku ba annabi bai ce haka ba babu inda annabi ya faɗa haka duka yace zai alfahari da su in dai suna da imani duka al'umma annabi ne waye yake shi salihai kuma waye yake da waye ya zama salihi saboda baban shi ne sashi zama salihi kai dai ka iya abin da aka ce kai yana daga cikin fawaidin da ibnu ibnu uh, ibnu hajar ya fitar game da aure da yawa saboda mutane su tashi su yi kwazo su nemi abin kansu kada su zama malalata dan musulunci bai kawo lalaci ba domin ka san kana da 'ya'ya goma sha bakwai kana da mata uku ga wasu marayu guda takwas duka a ka dole ka miƙe ka nema ba da za a gari waye kawai ka riƙe hannunka a ƙofar gida kana kana tasbihi ko zaka tasbihi sai dai ka shi a gona ko a kasuwa ko a office kwarai ko ya ci ka fita amma yanzu wani saurayi yana ganin matar shi daya dan shi daya da azumin nan fatela ne ga dinki nan ya tare kawai sai ya kwance shi sai ya sa office kawai a kunnan shi ta jin music kawai ya kwanta ban shi saboda ya san ko ya ne zai sai da zai ci da su ko kuma ma wani zaka ga a yanzu haka wani bai da mata amma kullun sai an bashi abinci saboda rashin mata ya sa shi lalaci bai iya nemo komai ba haka bane za ga mai mata hudu ke ci da shi mai mata hudu ya'ya ashirin kullun gidan zai je shi ma a sami abincin buɗe baki ashe ba karancin mutane ke sa ba mutum ya ci da kanshi ba ba kai ke ci da kanka ba Allah ke ci da mutane na hannu narzuquhum wa iyyakum na hannu narzuqukum wa iyyahum malamai suka ce Allah ya maimaita wannan da bambanci ne saboda yana cewa arzikin wani bai da alaka da na wani laqad jitumuna furadan kama khalaqnakum kowa Allah ya halice shi shi kadai ne kuma haka zai koma to da Allah ya halice shi kadai haka Allah ya bashi tsarin shi da arzikin shi shi kadai not in comparison with any other Allah baya kallon na wancan sannan ya ba wannan kowa taska Allah yake ci yadda ka san dai lada da ake cewa idan ka koya wani wani abun alheri za a bashi lada a baka lada ba a diba daga cikin nashi ba ko to haka in ka haifi wani za a bashi arziki a baka arziki ba daga cikin naka za a diba ba jama'a da haka mu musulmi ne masu aqida aure da yawa da haihuwa da yawa shi ma salafiyanci ne jama'a na'am masha Allah ga malamin nan dana 27 aka haifa mishi wannan irin sa annabi yake so jama'a shi kada ya kawo annabi mutum 27 duniyar nan amma kai kawai sai ka rayu ka mutu ka kawo annabi mutum biyu kawai wani irin marwaci ne kai baka sa dama annabi su yawa ne barakallahu laka filma mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa balaga ashidda warzuq tabarra a daga jama'a haihuwa ba abin kyama bace jama'a sam haihuwa Allah ya kira da suna baiwa ne yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa kaje yace baiwa ce Allah yana baiwa to Allah zai ce abu kaza baiwa ne wasu kuma kawai 'yan iska su ce mana wai a kuma sai mu ji maganar su mu kyalata Allah jama'a wani irin rashin kan gado yake damu wannan da mata masu wai alumai sha'u aqima da mata masu zuwa idan kun je au asibiti ko duba ainihin wato ganin likita idan waɗannan likitoci da aka riga aka warware musu abin da ke su kwakwalwarsu na hankali ya zama ba su da hankali irin na musulmai da zaran sun ce miki ke haihuwa isa ka sai ka ce musu a'a ni musulma ce kawai ka zaki ce ni musulma ce haihuwa bata isa ka ba sai ran da Allah sai kin kai menopause kina haihuwa ki gaya musu haka za su ce to ai ma musulmai ne ce oho kawai shikenan ni dai musulma ce kuma addinin da nake mai musulunci ya ce na haihu da yawa kar ku sake mata su samu wannan mugun tunanin na'am eh haka suke ba wanda ba sa gaya musu mahaifarki za ta bude za ki lalace gara ki dinga hutawa ka zance iri-iri su dinga ba su tsoro to kuma mutane ba suna ganin likitoci kamar wasu alloli ne duk abin da suka fara sai an ce likita ya ce fa babu shakka likitoci kwararrun masana ne a cikin lafiya Allah ya saka musu da alkhairi amma suna da zangayi game da irin wannan yanayin. kawai shine mu yadda muka sallama wa annabi kanmu to ba mu sallama ma kowa irin haka ba sai kuka ji muka ce in za mu sallah sai mu irin ta annabi in za mu ci abinci sai mu irin ta annabi kala kaya ma haka to haka game da aure ma da zamantakewa da komai kai mu ko gaba muke irin ta annabi muke yi ko gaba za ka yi da wani irin ta annaba za ka yi shi ne kakka mashi magana da an yi kwana uku sai ka mashi magana bayan kwana uku ko sai ka yi maza ka mai sallama shi ne irin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kyauta sai ya ce a kana wa kana nisa'u wa tibu ahabbu shay'in ilayhi ahabba shay'in ilaihi, mata da da turare abinda annabi ya fi kauna kenan wa kana yatufu ala nisa'i fi lailatul wahida manzo Allah ya kasance yakan kewaye matan shi gaba ɗaya a dare guda wa kana qad utiya quwwata 30 fil jima'i wa ghairi Allah ya bai manzo Allah karfin jima'i na mutum 30 ne da kuma karfin da ba na jima'i ba ma karfin duka ko sara ko daga abu mai nauyi shi ma na mutum 30 ne manzo Allah yake da shi wa abaha Allahu lahu min zalika ma lam yubihhu li ahadin min ummati kuma Allah ya halasta mishi game da auratayya Abin da bai halasta ma kowa daga cikin al'umma ba shine kowa daga cikin al'umma maximum matan da zai iya aura shine mata hudu ya tara su a lokaci guda ba za su wuce haka ba aya ce karar nasin alqur'ani da yake cewa fankihu ma tsaba fa in khiftu alla tuqsitu bi ta mako fankihu ma tsaba minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba daga nan babu wucewa an samu a aikace sahabi ya yi musulunta matan shi fiye da hudu guda goma maza Allah ya ce mashi ka zaɓi hudu wannan sahabi kisa shi na a cikin sayyid bukhari sannan a zamanin na umar wani lokaci wannan sahabi ya samu kashi cikin wata matsala kamar yadda ainihin wannan ya roto a cikin hitul auliya al-imamu abu nua'imin in ba na manta ba sai ya ce bari ya saki matan ma gabaki daya ya raba wa 'ya'yan shi gado gaba ɗaya wai shi ya zama sufi yasa aka tona mashi kabari da Umar ya ji labari ya zai kira shi ya ce to kamai da matanka duka guda hudun nan kuma kamai da duke ka ci gaba da ci da yayanka yace na ratsi da Allah in ba haka ba kuma sai na sa an jefe ka ma'ana zaka kawo mana wani sabon addini ne ka ce ka saki matanka gaba ɗaya kai ba ruwanka da mata ba ruwanka da yaya ka raba musu gado ka mutu ne Umar ya hana shi wannan abu ma'ana sahabbai ba su su gama junansu ba su da mata Abdullahi dan Mas'ud wata ranar sayyidina umm, Usman ya zo aikin haji dan mas'ud ya zo daga kufa ya gan shi a makka ya yi mutsu-mutsu gashin shi bai taje ba gemun shi gaba ɗaya ya ciccije haka babu kum bakin shi ya yi dagaje dagaje babu brush ba brush ba aswaki kafa shi ta yi busu busu sai ja shi gefe a ka'aba ya ce me ya faru abdullahi ce ko a aura maka budurwa ne ta dinga tana maka abin da ka manta sai ce a'a. in aure za a yi ma matasa gare su alkama su ne ba su da ko guda a shahidi shine wato alamun ma kaga mutum aka aburkice ka ganshi wani da wuya za da wuya kaga wanda yake da mata aka aburkice in kaga mutum ne mata aburkice to halata yayi yaji ne duk matan shi sun yaji sai ganshi baya kum baya taja kanshi baya abin nan me kunya magana da ana cikin tare sai ga duka yayi tsaki haka ne shi kade kamar tsaka <laughs> alama yana cikin wani rudani ke tsakanin shi da mata ko Allah shi kyauta ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin azhaba li lubbil rajul aqil min ihda kunna to Allah ya halasta mushi a aikace manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda Allah yake cewa wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an an yastankiha khalisatan laka kai kadai Allah ya halasta wannan duk mace take son manzo Allah in yaji yana son ta shikenan aure yayi ba sai an nemo waliyanta ba kawai sai ba ta daki shikenan wannan jama'a mu kuma mu karanta littafin ainihin wato khasa'isun mustafa akwai na al-imam ibn al-mulaqqin shine ghayatu suli fi khasa'isir rasul yi magana sosai akan waɗannan mas'aloli da kuma littafin kitabun nikahi da na ishara a cikin sahih bukhari tare da fathul bari yayi tattauna sosai game da mas'ala ta ainihin khasisan manzon Allah sallallahu game da auren mata da yawa da gaskiya abin da suka kawo cewa ma mace ko tana karkashin hirzin wani ne in manzon Allah da manzon Allah da ce ina santa dole wancan ya sake ta saboda haka Allah ya bada umarni cewa Zaidu ya saki matar shi manzo Allah ne zai aura da a ce za ta faru sanda manzo Allah yake rayi ga wata mata tana karkashin auren wani kaga ai mu musauran musulmai wal musanatu minan nisa'i ko banda su ko a cikin muharramat bayan an safa hurmat alaikum fulana wa fulana wa fulana sai kuma aka ce wal musanatu minan nisa duk matar da take kasan auren wani miji ta haramta gare ka ka ce kana santa to amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah saboda kauce shi da kunya shi bai taba yin haka ba bai taba cewa ga wata mata tana ƙashin auren wani ya ce bari ya kwace ta ba yanda shehunan ɗariƙa suke kazan shehin ɗariƙa sai ya fito ya ce mafarki wani eh ya gama taka kyakkyawa da dogon hanci sai ce ka sake ta ya ce Allah ne ya ce ka sake ta shi aura ɗariƙi ne sun sha yin haka har sai da aka taɓa haukata wannan ba ku labarin shi na andalus shi ya kashe malamin daga ƙarshe wani shehin ɗariƙa ya wannan irin ƙarya shikenan kawai yace yana son matan mutumin shi kuma mutumin yana mishi makawai ya biyayya ya ta kuka ya saki mishi mata ya je ta kuka ya hukaci da ƙarshe dai kawai ya ga ba zai iya haƙura ba ya haura katanga ya je fasa cikin wannan wannan malami shikenan duk aka rasa kenan gaba ɗaya Allah shi kyauta wa kana yuqsimu bainahunna fil mabiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba musu kwana wal iwa'i da kuma zuwa wurin matan ya zauna tare da su yana musu rabo rabon girki da ake cewa wan nafaqa kuma yana raba musu ciyarwa ma'ana duk abin da aka ba wannan ita ma wacce a bata kwatankwacin bukatar ta da makamantansu wa ammal mahabbat amma wajen kauna wanda zai fi so a zuciyarsa fa kana yaqulu ya kasance yana cewa Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala talumni fi ma la amliku ce Allah wannan shine rabon da nake game da abin da na mallaka na kwana a wurin su da raba musu abin da za su yi amfani da shi na bukatun gida amma zuciya kauna wannan ba mutum ya mallaki kauna da ke cikin zuciyarsa ba yace Allah kaka zarge ni akan nafi son wata a ciki dan karara an tambaye shi yace ya fi son Aisha kuma ita Aisha da ya fi so ita kuma ta sa ko da ya fi so fiye da ita ita ce Khadija dan da ta yi girin girshi ta taba Khadija ta ga abin da ya faru sai da aka yi wata guda ana mata tilawa na muhimmancin Khadija kullun da safe sai an tuna mata <laughs> gano wannan da ke ko wannan hadisi akhrajahu al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabun nikahi da al abu dawuda da ibnu maja da al ainihin ad da hakim hadisi ne ingantacce insha Allah eh Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala talumni fi ma la amliku yace bai inganta ba Albani ya da fashi to gaskiya haza. zahaltu an hadha magani a ah, za mu kuma duba albanin ne ai ba za mu tabbara abin nan ba gashi yace shine lamba ta uku ta uku ukhtulifa fi waslihi wa irsalihi warraju irsaluhu faqtulifa fihi fi ayyuba wa ah, rawahu ayyuba an abi kilaba an Abdullahi ibn yazida Rabi'i aisha an aisha mawsulan akhrajahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi آه، والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب به ورواه أيوب عن أبي كلابة مرسلا ورواه عنه جماعة آه، رواه عنه حماد بن زيد قاله الترمذي والنسائي بن أبي حاتم وأبو زرع والدار قطني وقد توبع حماد آه، ابن زيد متابعة تامة من إسماعيل بن عليا على الإرسائي أخرج متابعة ابن أبي شيبة في المصنف وقد رجها أهل العلم الطريق المرسلة wa zalika li anna hammad ibn zaid asbatu min hammad ibn salama wannan magana aka take a ilmance hammad dan salama hammad dan zaid asbatu min hammad ibn salama fa kaifa qad tubi ibn zaid min ibn ulayya wa li mazid unzur wa li انظر أقوال أهل العلم في كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله بتحقيق تحقيق شمالا مصطفى ابن العدوي sai dai gaskiya saboda Allah wannan magana ni ban na tsare ita ba sai na sake dubawa saboda na san Mustafa al-Adawi da yanayin shi eh amma ku bi ni bashi da ma zuwa gobe insha Allah a iya sani na gaskiya hadisin ingantacce ne shi sa ma ban yi wani abin nan ba amma za mu sake dubawa maganganun malaman da yace ahlul ilmi din in Allah ya so gobe in mun ka zo sai mu sake abin nan to yanzu dai sai mu ce an yi sabani game da ingancin shi ko yawa mallan su abul arnaud sun ce su abin da kawai suka ce hakim ya inganta shi kuma al zahabi ya dace da shi akan wannan ingantawa ya suka ce wa huwa kama qala kuma abin da ya faɗa haka yake ah, abin da zahabi ya faɗa da hakim ya faɗa haka yake wallahu alam sai ce wa hal kana al-qasam wajiban alayhi aw kana mu'asharatuhunna min ghairi qasamin ala qawlayn lil fuqaha shin wajibi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba kwana tsakankanin mata ko ko sai yadda ya ga dama zai ya jigun wannan ya ga dama ya jigun wannan kamar da kwari yake ta turji man tasha'u min hunna wa tu'yi ilayka man tasha faman ibtaghaita mimma azalta fala junaha alayk ne Aisha take cewa bana ganin ubangijinka illa yana biya wa san zuciyarka ma ara rabbuka illa <laughs> wato Aisha babban mata ce Allah Allah ya kara mata yadda tace ubangijinka san zuciyarka duk abin da kake so shi yake biya maka akai haka ne kuma manzo Allah sai sama dan gata ne a wurin Allah Allah baya bari manzo Allah ya samu matsala ko yayi da ka yake shigan mushi fada tsakanin shi da Yahudawa tsakanin shi da Kiristoci tsakanin shi da ainihin kafiran Makka to tsakanin shi kuma da mata duk abin da suka yi sai Allah ya shigan mushi kiza da Hafsa ta je ta gaya ma Aisha wata magana da manzo Allah ya ce karki fada kafin ta ankara Allah ya sanashe shi wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan walamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arfa an ba'dahu Ya ce mata me yasa magana da muka yi rikici da kika fada ita ce uwa ya gaya maka tsammanin ta kuma waccan din ne ta fada faɗa yace a'a dan ba ni al-alimul qadim Allah ne masani wanda yake bada labari shi ba ni labari to kuma wanda ya saurari gulma shi kanshi sai ya zama cikin matsala da sai Allah sai ya ce in ta tuba ba ce in ta tubi ba ke da ke ka kuma wata bata wani ta aliki ba kawai murna ta ita ce to alhamdulillah ai mun samu mafita amma sai Allah ya ce in ta tuba dukan biyu sun samu matsala a wajen da za ku tuba fa kasa gar kulubu kuma kun karkace wannan abin da kai annabi ba daidai bane ke ki tafi faɗa ke kuma ki saurara manzo Allah ya sirri da ke ki faɗa wata ita kuma ta ja ta murna ka duba ga wannan abu ba wani abu bane amma sai da Allah ya saukar da nassin aya ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine take cewa bana ganin ubangijinka illa kawai yana daidai mu san zuciyarka <laughs> da Allah ya ce mishi turji man tasha min hunna wa tu'wi ilayka man tasha wanda duka so daga cikin su jawo ta a jika wanda duka ga dama je ka kwana a wajenta wanda duka ne ma fa man fita gaita min azalta wanda duka ne ma ka data a jika ko ka bar wata fala junaha alayka babu komai <laughs> ta ce ba na ganin ubangiji gabata yana biye ma san zuciyarka sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula to yace shin dole ne sai annabi ya yi rabon kwana ko ba dole ba ne? Ya ce wannan saɓani da kan malam fiqh mutane iya kuma su kanta littafin kamar almugni na ainihin ibnu ma ganganu maganganu kai, da dai wala su littafin fiqh a takaice daga cikin fawai ɗin da ibnu hajar ya fitar ya ce. an ba manzan Allah dama ya auri mata da yawa ne saboda a samu a kiyaye gaba ɗaya labaran abubuwan da yake a cikin gida na ibadoji na hulɗa shi da mata na yadda ake zama da mata da yawa na yadda ya kamata mutum ya zama dattijon ya tsakankanin mata ibn azan ya fitar da fawaid da dama da ku koma ku karanta su saboda kaga inda mace ce kwaya daya ko kwaya biyu wani abun ba za su iya kiyayewa su bada labari ba wani abun kuma za su ga hala ba sai sun faɗa ba abinda wani zai ga sai ya faɗa wani ya ga ba sai ya faɗa ba duba gani jama'a hulɗar da annabi yake da matan shi na aure wanda mu ɗaiɗaiwan musulmai haramun ne mace ta bada labarin hudata da mijinta ko amma na manzo Allah ilmi ne su suke bada labari sun yi wanka tare yayi musu kiss yana yana azumi ya shiga gun wance ya mata dariya ya zauna a kusa da wance yayi karatun Qur'ani akan cinyar wance duk wannan kira zaki yake faɗi mijinki ba baki kyauta ba amma na manzo Allah wannan karatu ne ilmi ne matan shi ne suka bada labari shi sai zama yana da su da yawa don kuma ya samu ainihin alaƙa da dukkanin kabilun larabawa da al'ummomin duniya wanda zai zama ya zama sirikin kowa kowa ya ga mutuncin shi shi sa da ya ce waccan na ‘yanta ta sai duk aka ‘yanta danginta gaba ɗaya kowa ya ce ba za mu riƙe sirikan manzan Allah a matsayin bayi ba a kowa da kuma manzan Allah ya kashe ubanta ya aure ta don ya cire ma ‘yan uwanta gaba da za su yi da shi domin sai zama kuma yanzu sun fi kaunar shi fiye da kowa suka gane kashe babansu din can da yayi ashe falala ce ba kiyayya bace ko ainihin wato tsabar zalunci haka wannan yana gaba da iyayenta kafare su Abu Sufyan suna kafurci ya aure su kuma su da kansu suka ji labari suka ce ai Muhammadu ba wanda za a ki shi ya bane ta je gidan shi kuma ta zauna ta ga karama shi da darajar shi ashe gabar da yake da ubanta saboda ubanta ya ki gaskiya ne to duk wani sa da gaskin fa'ida ibn Hazar ya fitar jama'a ina faɗa wannan ne saboda na sa akwai maganganu da dama da kuma wasu fama musulmai ne fa mustashirkai da suke yi munanan maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba abun bai ma dace mu maimaita su ba sam bai dace ba kamar yadda mai ashafa yake cewa yana daga cikin kuskure shine mutum ya zo baya da labari wani abu da aka faɗa na aibata manzo Allah kuma ya furta abu kamar waƙoƙi da aka yi ana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda kafiran makka suka yi da makamantansu ya ce shi ya sa ma Allah cikin hikimarsa duk maƙwaƙwaƙin sun ɓace sai daga an ce an yi waƙa su wani sun yi waƙa sun zagi annabi amma ba a iya samun cikakkiyar waka duk sun ɓace Allah ya ɓatar da su Allah ya tsare mu sai ya ce wa ka fa huwa aktharul ummati nisa'an manzo Allah ya fi kowa yawan mata a cikin wannan al'umma qala ibn abbas ibn abbas yake cewa tazawwaju fa inna khayra hadhihi al ummati aktharuha nisa'an yace ku dinga yin aure ya ku musulmai mafi alherin wannan al'umma shine manzo Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam fi kowa yawan mata gashi ne ce bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallar na tara shafi na 99 daga sa'idu dan jubair babban tabi'i wali yace sa'idu yace qala ibnu abbas ibnu abbas ya ganni yace min hal tazawwajta ko kai aure yi mushi ran tambaya malami ne da ɗalibi sai mai tambaya ka yi aure ko qultu la ce alaga ta mala wallahi yanzu ba nan dai muna dan dubawa dai ka san dalibai da sauransu irin dai wanda a ce wallahi sai na gama makaranta ko NYC nake yi ko har yanzu ban samu wata ustadiya da muka daidaita ba na saba neman aure aka dan samu matsala shine nake dan dai yin taka dan dan duk dai wasu uzurori haka ya gama kawo su qala sai yace fatazawwaj kai tafi kai aure fa inna khair hadhihi al-ummati aktharuha nisaa mafi kyan mafi alherin wannan al'umma yafi kowa yawan mata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tallaka sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi saki jama'a saki halas ne idan ta kama ba a auren zobe a musulunci musulunci yadda ya halasta aure kuma ya halasta idan aka ga saki ya zama shine maslaha ai saki bisa matakan da shari'a ta tabbatar tun daga kan fa'izuhunna wadribuhunna wahjruhunna fil madaji a musu wa'azi in ta kama a rarrankwashe su in ta kama a ainihin kaurace musu ba a kwanciya da su ba a cin abincinsu ba a musu magana in sun ji to in ba su ji ba bab asu hakaman min alihi wa hakaman min aliha in rida islahan yufiq Allahu bainahuma a zo ai wa'azi ai nasiha ai sauransu in nan bata kai ba ai ta daukan dai matakai har in ta kai ma mataki na karshe ce mata to wance idan kin tsarki ke ga mini tana tsarki sai a bata saki guda ta yi idda a gidan mijinta ta gama sannan a sake ɗaukanta a mai da ita ga iyayenta yadda ka je ka ɗauko ta da gun iyayenta shine tsarin sunna sai ka kwashe ta a ɗauko mota a kwashe kayanta ka ba ta wa matti'uhunna alal muhsini qadri wa alal muqsiri qadri ko sai kawo rabin miliyan ka ba ta ko miliyan biyu idan mai wadata ne kai idan talaka ne kai daga ɗari biyar naira dubu wata atamfa ne za ka ta abin da ya sauwaka kaga wannan ma sai sa ka je ka fasa ka ba ta miliyan biyu to ba gara ka aure wata ba dan dai a samu balance to shikenan sai a mai da ta gidansu ce ba wato wallahi wancan ce dai zama ya ki daɗi ga ta nan shi sa na ganin wannan aure gara hakura na gure da mutuncin da aka muni Allah ya saka da alkhairi ƴaƴa kuma ga ka'ida nan da shari'a ta ce idan akwai ƴaƴa da sauransu kaga in wani lokaci kuma kaga wata kanwata kwai wata kace kana so za a baka za a ce mutumin kirki ne ke ce matsiyaciya amma irin wannan saki da mutane suke a ƙasar mu na Hausawa ba sakin ba saki ne irin na addini ba ba saki ne irin na addini ba mutum kawai ya bugi mace ya sake ta ko kuma wani ma ya dinga sa mata sharaɗa cewa in kika ƙara magana a bakin aurenki daga suna musu kawai in na ƙara jinkin ce ce kaza a bakin auren ki sharadi wanda yana da wuya a iya kiyaye shi babu ba daidai bane wannan ko kuma saki a cikin ainihin tsarki da aka sadu da ita ko tana jini ko makamanci haka duk ga sunan dai mutane suna yi iri-iri har zawara suka yi mana yawa har ana yin aure mass abin nan mass wedding a wasu jihohin za a je a tsara zawara ba zawara guda 60 guda 100 guda 100 guda dubu ko guda dubu gwamna ya aurar da su duk wannan mai jawo haka saboda mu musamman hausawa yan arewa sai muka zama bambai da saki a bakin komai ba wanda kuma wannan shi ma aibi ne amma aslan ya halasta za a je can za a yi magana akan shirya manzo Allah game da saki insha Allah wa raja ko manzo Allah ya yi kome ya saki mace kuma ya dawo da ita kamar Hafsa kenan ko wa ala ila an muaqqatan bi shahrin kuma yayo mata yaji ila'i ne yaji ce ba ruwana da kowa a gidan nan sai bayan wata guda ya fita ya zaman shi a wani daki daban bai kula kowa suka ta kuka walam zahir abadan amma manzo Allah bai taba yin zihari ba domin zihari shi kuma mugun magana ne wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna faɗin muguwar magana da kuma ƙarya ce ƙarara mutum ya ce matar shi kamar uwar shi ƙarya ike mata ba ta zama kamar uwa wannan manzo Allah baya yi al'adan maguzawa ce ba daidai bane wa akhta man qala innahu zahara khata'an aziman wanda yace manzo Allah yayi zihari yayi kuskure babban kuskure inna ma zakartu huna tanbihan ala qubhi khatihi wa nisbatihi ila ma barra'ahu Allah minhu na ambaci wannan ne anan dan nuna kuskuren wannan magana da kuma nuna cewa wanda ya faɗa haka bai kyauta ba watal wa kana siratuhu ma azwajihi hasan al-mu'asharati hasan al-khulqi tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matan shi ta kasance kyakkyawan mu'ashara kyakkyawan hali manzo Allah baya zagi baya aibatawa bai cin mutuncin mata baya ainihin kuntata ma rayuwarsu yana sakin fuska da su ya musu ainihin dariya ya yi musu raha ya yi tsere da su ya zole su su zole shi su yi fira a zauna a yi fira har dare ya raba tun manzo Allah yana wannan da zamu zo mu ci manzo Allah baya shigowa gida ya ne fuska baya magana da kowa ba a ana tsoron a mai magana ana tsoron a kula shi ba a san inda zai reacting ba ana tsoron a tambaye shi duk baya wannan wa kana yusarribu ila aisha banatil ansari al abna ma'aha ya kasance yakan sanya 'ya'ya daga cikin 'yan mata na mutanen garin Madina yace ku je gurin Aisha ku yi wasa saboda ai yarinya ce kankanuwa shekara ta tara ko makamancin haka haka tana da bukatar kawaye sa'o'inta sai yace ku shiga gunta ku je ku yi wasa irin na ƴan mata irin na amare har sukan je suna wasan su suna galagala suna ujiyo suna wasan ƴa da wasan uwa irin wanda yara suke yi wa kana idza hawiyat shay'an la mahdura fihi tabaha alayhi in ta tana son wani abu wanda babu haramci a ciki sai ya biye mata akai a sai mata kaza a je da ita wuri kaza a yi mata kaza in dai babu haramu sai ya biye mata ko da bai tashi yin abun ba an aka ce tashi karaka na anguwa karka ce ba za ni ba ka ce Allah ya sauki ni yaron ki ne a daman kayan ta ne za ka ta. kai mai gidanta ne sai ka buga mota ko mashin ko ku ɗauki hanke kana sai ku tafi kuna fira inda uzuri kuma ka ce mata ki hakuri kin ga ina da matsala kaza amma kar ka kyare ta manzo Allah ya karraka su haka ya bi ya biye musu akan abinda babu harama wa kana idza sharibat min al-ina'i akhadahu idan ta sha wani abu daga kofi sai ya karba fa wada afamahu fi mawdi'i famiha wa shariba sai sa bakin shi a daidai taban bakinta sai ya sha daga cikin taban bakinta baya kyamata kenan sallallahu alaihi wasallama bayan da mu yanzu a ce kofuna disposable ne duk wanda wani ya sha wani ba zai sha a ciki manzo Allah yana shan daidai miyan bakin matan shi wa kana idza ta'arraqat ya kasance idan ta mushi farfesu wa huwa al'azamu alladhi alayhi lahm shine farfesu wanda ake da nama mai kashi a hada da shi akhadahu fa wada'a famahu mawdi'a famiha in ta ci wannan abincin ta ci nama mai kashi ta tauna sai ya karba shi ma ya cinye sauran saraba kashi guda wa kana yattaiku fi hijriha fi hajriha manzo Allah yana kishingida akan cinyar Aisha wa yaqra'u alqur'ana wa ra'asuhu fi hajariha yakan karanta Alƙur'ani, alhalin kanshi na kwance akan cinyarta warwa ma kanat ha'idan koda tana halin jini wa kana ha wa hiya ha'idun yi bashiru ha, yakan sa ta ta ainihin daure al'aurata ta yi kunzugu alhalin tana haila sai ya dinga ainihin rungumata, wa kana ha wa huwa sa'imun manzo Allah yana yawan matar shi Aisha kiss alhalin yana cikin azumi wa kana min lutfihi wa sunu khulqihi ma alihi annahu yumakkinuha min al-la'abi ya kasance daga cikin kyan halinsa da taushin halinsa yakan ba ta dama su yi wasa yakan ba ta dama yin wasa har aka ce tana da doki mai fuffuke ko dan abin nan kamar dan ebbe ta doki mai fuffuke da kuma ebbe na yan ebbe haka guda biyu yan matan ebbe yan yara ce mata wannan fa ƴaƴa ƴaƴana ne ce to wannan doki kuma da fufuke ce kai baka sa Annabi Sulaiman na doki mai fufuke ba za ta manzo Allah hadisi ke rago sai manzo Allah kai murmushi ya rabu da ita <laughs> sallallahu alaihi wa sallam wa yuriha al-habasha wa hum yal'abuna fi masjidi kuma manzo Allah ya bata dama wata rana mutanen ƙasar Habasha suna wasa na kalan kuwa sallah a cikin masallaci ta zo ta tsaya ya tsaya a dokin kofa haka ta zo ta saka kanta a jikin kafadarsa tana lekowa ta ce na gaji da kallon ya ishe ni da ya ce kin gaji na ce a'a saboda so nake duk matan duniya su ci labarin matsayina a wajen shi sallallahu alaihi wa sallam aisha kenan babbar first lady ta manzo Allah radiyallahu anha wa hiya muttaki'a ala mankibaihi tantadiru ta kishin gida akan kafadinsa tana kallo wa sabaqa fi safari ala al-aqdami marratayn so biyu suna yin tsere da kafarsu su yi ainihin race a sa wuri a ce to wuri kaza shine iyaka farko ta tsere mushi yace sai da ya batta inji mai riwaya sai da ta ci ta koshi ta yi kiba shikenan sai ce to a zo a sake yi dan shi ma sai ya tsere mata sai ce to daya da ɗaya kenan habihi bitalka aka babu laifi irin waɗannan wasanni jama'a da sakin jiki da mata wata dafa'a fi khurujiha min al-manzil marratan wata rana ma suna ainihin kokuwa fita daga gida kowa na so ya riga kowa fita ta kofa siririya kamar yadda kuma suke wawasan ruwa suna wanka kowa na ɗiba suna wawan ruwa suna ɗiban ruwa suna wanka suna dariya da majuransu wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i idan manzo Allah ya ne tafiya yakan yi ainihin wato qur'a ne tsakanin matan shi fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu duk wanda rabanta ya fito tafiya sai ya tafi tare da ita walam yaqdi lil bawaqi shay'an baya biyan masauran kwanakin da aka yi da waccan a halin tafiya ko da za a yi watanni kuwa ba za a ce an dawo ba za a kwana ɗakin ta sai an gama biya musu ba wa ila hadha jahabal jumhur wannan shine fatawa mafi yawan malamai cewa in kai tafiya da wata matakka sauran in an dawo ba za a ce to ta jira kwana arba'in da aka yi da waccan ana tare da ita a wani waje ita ma ta jira sai an gama kowa kwana arba'in ba a'a wannan ta ci wani falala ne manzo Allah baya tafiya ba tare da mata ba jama'a ku ji wannan duk tafiya sai tafiya tare da wata mace sawa'un yaki ne sawa'un aikin haji ne yakan fita da mace daga cikin matan shi ba irin yadda mu da muka saba an ga mai tafiya sai ka bar gaba ɗaya iyalanka ka kama hanya a rasa inda ka shiga ba gara ma yanda yake zamanin waya ne manzo duk inda zai je kan tafi da wata daga cikin iyalansa amma yakan yi haka ta hanyar sai ya musu ƙura'a babu laifi ayi wannan ƙura'a ko kuma a yarjejeniya cewa to duk tafiya in ta zo za a yi da wance in wata zo a yi da wance ya zama nauba babu laifi abin da ake nufi da zama akwai yarjejeniya dan kar a dinga yin son kai ce kai ne ma'aikaci kana zama Abuja matanka kuma suna Zariya ko Sokoto ko Ilori ko suna ainihin Fandogari duk sanda ka je Abuja daga Litinin zuwa Juma'a sai a dauki wata a tafi da ita wata kuma an zo ita ma sai a sake tafiya da ita wata ma haka idan kuma tafiya ne ake arbitrarily ba tafiya ce mai tsari ba babu babu laifi a irin wannan qura'a duk sanda qura'a ta faɗo sai a tafi da wacce za a je wata ƙasa ne za a je aikin haji ne za a je umara ne yawon ganin gari ne za a je tafiyar ziyara ne ko wani abu sai a yi ƙura'a wadda duk ta ya faɗo sai a tafi da ita duk babu laifi ya zama dai akwai yarjejeniya akwai fahimtar juna a cikin haka insha Allah wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine wanda iyalan shi suke ganin alherin shi ya bai a gane mutumin kirki to a fara tambayan mutan gidan shi a matsayin mutumin kirki suke ganin shi mai sakin fuska mai raha mai ainihin saukin kai wanda ba murɗaɗɗe ba ba mugu ba ba macuci ba ba algungumi ba wanda inda matan shi za su ba da shaida akan shi za su faɗa alheri da kanshi su da ƴaƴan shi da sauran masu cin abinci a gidan shi su ne ahal ɗin gaba ɗaya to wannan mutumin mutumin kirki ne wa ana khairukum li ahli manzo Allah ya ce ni ko nafi kowa alheri a cikin ku game da matana wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi da al-imamu darimi da al-imamu ibnu hibbana a cikin ainihin littafin shi kenan as-sahih da Imam Ibn Majah duka sun fitar da shi kuma hadisi ne wanda idan an hada isnadojin shi gabaki daya zai zama hasanu fi shawahid insha Allah sai yake cewa warba ma madda yadahu ila ba'd nisa'ihi fi hadrati baqihinna ta yiwu ma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda saukin kanshi yakan gaisa da wata koye jawo wata a jikin shi daga cikin matan shi alhalin ga wata a wajen wata na zaune sai kuma ya rike hannun wata ko ya rungumi wata gashi nan aka sai ce cewa rawa muslimun muslim ya fitar a cikin sahih dinsa a cikin lamba ta 1462 daga hadisin Anas dan Malik yace qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallama tis'u niswa manzo Allah yana da mata tara fa kana idza qassama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in ya kasance idan ya musu rabon kwana baya cikewa ga mata ta ƙarta farko sai ya bi ta kan duka tara sai ya kewaya gaba ɗaya fa kunna yajtami'ina kulla lailatin fi baitin lati ya'tiha daka sukan haɗu kowane dare a ɗakin wacce zai kwana a ɗakinta fa kana fi baiti Aisha wata rana a ɗakin Aisha fa faja'at Zainabu sai ga Zainab ta zo fa madda yadahu ilaiha sai ya mika mata hannun shi fa qala sai ce hazihi Zainabu, ce wannan fa zainab ce fa kaffa annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu sai manzo Allah ya janye hannun shi ba wai dan babu kyau ba kawai dan tunda dai bata so ba shikenan sai ya kyale ta dan a zauna lafiya <laughs> ta ba ta gano wannan eh so dot now eh na'am eh eh na'am akwai al'ada da mata suke da shi a gidaje cewa in an haihu rana ɗaya matan mutum ɗaya sai a ce wai an yi sata kwana ne ko wannan ba daidai ba ne. scientifically ba haka yake ba sannan kuma a musulunci ya babu hujja game da wannan sannan kuma irin abin da yake cewa din har ila yau cewa wani in yana ɗakin mace wanci ba zai je gida ko ɗakin wance ba wannan ma ba daidai ba ne. dan ni na iya tana jama'a al'adun mu kasashen mu kamar kasar bauchi aka kama mutum haka wala ihun kwarto ake mushi ihun kwarto za a yi maka ɗakin matarka a fito da kai in kai in baka da sa'a sai mata su buge ka wallahi eh da ta shekaru 20 30 baya ni na ga wannan ne da ido na an yi za a kama mutum ka ganshi an kamo shi wai ya shiga ɗakin wata mata shi ba ranar kwanata ba dama da an ji haka sauran matan gida kawai su sa maka ihu kwarto sai a zo kawai a fito da kai kayi abun kunya to wannan ba daidai bane maguzanci ne manzo Allah yana shiga ɗakin kowace ya gaisa da ita da dare kuma kaji sukan taru ko kuma ya je ɗakin kowace mata ban kwana ko kuma yana da bukatan zai magana da wance ko akwai abin da zai mika mata ko wani abu babu laifi yakan gama da su ne dare ne kawai yakan keɓance ma wacce zai kwana a wurinta dare na kwana wanda yakan keɓance amma rana yakan sarrafa ta ne gwargwadon bukata ya fita waje ya shigo ya je gun wance magana da ita akwai bukata wata ma ta bashi abinci ba ranar girkin ta ba duk mun ji ana yin haka safiya duk sanda ya shiga ɗakin tana bashi wani abinci da ka duk wannan abu akwai sa'a a ciki kuma zai zo can gaba zai mana bayani akai nan yana mana bayani ne takaice wannan ba al'ada ce mai kyau ba a ce wai ba ba ruwanka da ita sai ranar kwananta da ga ita ma a irin al'adun in tana da wani bukata ne ta aika yara cewa ku je gun babanku a ɗakin wanci ko a tara kashi ku ce ya bani kaza ko a rubuta a takarda duk ba daidai bane za ta iya shiga ɗakin ta mishi magana za su iya kaza babu laifi a dai tsaya bil ma'ruf amma gurgudan ainihin abin da yake shari'a ta tabbata wallahu a'lam wa kana idza sallal asr dara ala nisa'i bayan sallar la'asar yakan kewaye wurin matan fadana min hunna yakan kusance su wastaqarra hunna, ya bincike halinsu tana da omo tana da sabulu tana da abin ta karya gobe da safe tana da yaro mara lafiya da irin wannan shine yastaqri ahwalahunna fa idza jaa al-layl kaji magar da nake idan dare yayi in qalaba ila baiti sahibatin nauba sai tafi gidan wanda take da wannan daren fa khassaha bil layl sai kebance mata daren wa qalat aisha take cewa aisha tace kana la yufaddilu ba'dana ala ba'din fi mukthihi inda hunna fil qasami baya fifita wata a cikin mu daga wurin zaman da yake a wurinta ma'ana ya fi zama a wurin wancan a yakan zauna ne kowane gurgurdan bukata kawai baya kirdadan cewa sai na fi dadewa a gurin wanci wa qalla yawmin illa kana yatufu alaina jami'an babu wata rana sai mun ganshi sai ya zo gurin mu gabaki ɗaya gurgurdan bukata faidinu min kulli mar'atin min ghairi masisin hatta ya buluga allati huwa fi nawbatiha sai kusanci kowace mace magana da ita ba tare da ya kwanta da ita ba amma daga ƙarshe sai ya tike a gurin wadda take da wannan ainihin dare bi fayabitu indaha sai ya kwana a wurinta wannan ainihin wato hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabun nikahi da isnadi wanda yake cikakke kyakkyawa gashi yake cewa wa tamamuhu cikon hadisin laqad qalat saudatu bintu zam'a hina asannat wa farqat an yufariqaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saudatu az-zam'a sanda ta yi shekaru ta zama tana tsoron kada manzon Allah ya rabu da ita sai ta ce ya rasulullah yaumi li aisha na baiwa aisha sadakan dare na fa qabila zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha manzon Allah ya karbi wannan a wurin ta wa khabaru tanazil sauda an yaumi hali aisha akhrajahu al-bukhari kuma akwai labarin cewa sauda ta baiwa aisha daranta bukhari ya fitar da shi a mujallad na tara shafi na 274 eh, da muslim a lamba ta 1463 wa azwajuhu tis'a hunna matan shi taran su ne aisha hafsa sauda zainab ummu salama ummu habiba maimuna juwairiya safiya radiyallahu an hunna jami'an wa sauda radiyallahu anha lamma kabirat ja'alat yau hali hali aisha Fakana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yuqsimu li thamanin sai manzo Allah ya zama yana raba kwana ne ga mata guda takwas ita Aisha sai ta tana samun ainihin ranan da za a je gun Sauda sai a je wurin ta maimakon Sauda manzo Allah yakan je gun Sauda ne kai so ɗaya a cikin ainihin wata ko mace haka to sai mu dakata a nan insha Allah na'am eh na'am yeah. Eh. Eh, idan mace tana cikin idda ba daidai bane ta bar gidan ba tare da izinin mijin ba ta ce ita ba ta zauna a gidan shi ba daidai bane shari'a ta ce ta zauna zaman aure ita kuma ce ta zauna zaman idda sannan za a mata komai da ake in banda kwana a ɗakinta za a bata abinci za a bata wurin kwana za a yi mata sutura za a sai mata kati a wayarta duk abin da za ta je anguwa za a kai ta ko a ba direba ya kai ta duk bukatun rayuwa za a dauke mata in da kwana a ɗakin ta shine kawai ba za a yi da ita ba ran da duk ya sake koyi kwana a ɗakin ta ta suna wannan kwanan kome in ji malamai da haka ita kuma ta kiyaye ta ji tsoron Allah ba daidai bane ta ta mai da kanta wai ita yanzu tunda an sake ta bari ta dinga rashin mutunci an za ta fita ba ita gaya mishi ba ko kuma wata ce ita ba ta zauna a gidan ba ta kwashe kanta tafi a'a shi ma idan zaman aure ne kuma la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra da mu koyaye ne auren ya fa sakin na'am eh kware kuwa ai dama shine kwana kwanciya a ɗakinta ta ba wai sai an sadu da ita ba kwanciya a ɗakinta ta kawai in yaje kwana a ɗakin ta shikenan ya mai da ita sai dai a nemo shaidu kuma kawai a tabbatar na'am daga cikin wanda malamai suke bayarwa a matsayin hanyoyin ƙura'a ana iya samun takarda sai a yi rubutu sali wannan sai a rubuta tafiya sauran kuma a rubuta zaman gida zaman gida zaman gida sai a nan naɗe sai kowa ta ɗauka da bismillah ko <laughs> yadda suke ɗauka don ta bude tafiya shikenan sai ta fara haɗa kaya wata ga zaman gida kuma shikenan ta ɗaura zanta da zaman gida wannan babu laifi yawwa ko kuma za a duk da hanyar take karɓaɓɓiya a cikin tsarin ƙura'a wannan ya daga cikin hanyar take kowa zai yadda don shi ya ɗauko wa kai shi ko kai abinda wani zai ga kamar an yi san kai sai wani nau'i ne kuma ni kusan wannan kawai na sanya da ake ƙura'a da ban san ko a kowane nau'i da wani yake amfani da shi ba mala awal <laughs> Eh. a'a wanda yake rabon kwana ga mata daga rindin da ya tafiya wannan rabon ya kari in aka dawo sabon rabo za a fara kuma zai fara daga duk inda ya so eh na'am ala irin wannan in suka masu biyu da ko uku eh. za ka iya cewa to yanzu za ku iya yin gudu da can zuwa na wacce ta riga dawowa <laughs> ok aka amfani da girki eh. eh eh eh eh shi ne abin nufi dai kawai ya zama yarjejeniya ce wanda kuma kowa ba zai ga an zalunce shi ba ko haka nan kama wadda ke tafiya kama yadda ka ce, duk ta tafiya to yanzu ta saryar da kwanakinta ma'ana za ta je ta ga yan uwa an ɗauke ta ta tafi gida ganin yan uwa ta je ta kwana goma biyar mako biyu to ba ta ce in ta dawo sai ta rama kwanakin ba dan ita ce ta yi forfeiting to haka in kai zama ka ɗauka ne cewa kana da mata biyu ko uku da sanda za ka yi tafiya cewa to a dinga jujjuyawa ko in wance ta je sai wance in wance je sai wance babu laifi ko za a biya aikin haji kujera guda idan sun yadda wance ta fara zuwa ko kuma tunda wance ke tun kafin na aure ki dama kin yi aikin haji ki sauke farilla to bar wacce ta sauke farilla in ta ce ban yadda ba shikenan ce to shikenan ai qura'a ko kuma ta ce ke tunda ke aka fara aurowa to ke ki fara zuwa ko kuma wance eh yanzu bari na muku jarabawa akan karatu aikin haji wanda tafi iyawa ita ta ce sai a rubuta jarabawa kowa ta amsa tawafi guda nawa ake yi yayin ne tamattu'i ko sai a kai wa wani malami a kan maka amsa da kanka <laughs> A yi zama dai yarjejeniya ce karɓaɓɓiya a mizanin shari'a da urfi kawai shine jama'a shine kawai abin da ake nema insha Allah na'am eh, eh. a'a mata ba sa yin zihari don ba su suke mallake da igiya auren ba ce mu miji da suka yi baba ba shi ya ce daɗin aure ne ko sai baba ko yaya ko onkul duk wannan eh, feleke ne na mata da suke yi yanzu eh, pet name ne babu laifi inda kaga baka kyamar shi za su iya ce maka haka kuma ba zari bane na eh. eh eh ba zahari bane da mutu ya ga mace bakai ce kina ganin ke uwata kenan ko kake san da yake kaza sannu uwata ba zihari bane dan bai nufin wannan kamanta kekeniyar wato matsala aure din tana jawo abin da istifsarat iri iri saboda kowa da ruwan shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum